assalamu alaikum yau ina miki ban kwana dan na tafi garin nema za ni dawo domin auren mu. masoyiyata ina kwana har na samu wajen kwana Wuri na da ki saurara mun ko sun ki ko sun so ko sun tsare mun hanya Wasu kawo farida habiba jamila aisha da Hauwa. ke ce zan zaba wacce zan aura sunana jafar usman wanda aka fi sani da jijaf wasu sukan ce mun sarki jijaf wasu kuma sukan ce mun jijaf dalilin ina waka da hausa ina yi da turanci na karanta jarida ne wato mass communication a bayero university kano kuma yanzu ni ina aiki ne a banki still kuma ina waka na na fara ne ina yin love song R&B R&B da pop shine major genre din da nake yi so waƙoƙin soyayya da kuma waƙoƙi akan rayuwa amma na fi yin waka akan soyayya to gaskiya ni motivation dina a wajen rubuta waka suna da yawa wani sa'in nakan kalli abubuwan da ke faruwa a surroundings dina sai in rubuta waka a kai wani sa'in kuma mabi wani abu ya faru da abokina ko kuma wanda na sani wanda ke kusa da ni sai in rubuta waka kai wani sa'in ma fim na kan kalla in rubuta waka kai to na harkan waka a sanni amma a sanni a matsayin wanda yake waƙoƙi masu ma'ana to wakan da zan rufe muku da shi sunan shi goman shi sunanta almajiri na ɗebo ruwa kuma in je aike na kai shara da wanke wanke wasu su bani kuɗi wasu kuma ɗumame babu komai za mu rayu mama me yasa baba me yasa kuka kawo ni duniya when you know that you can take care of me Yeah.